نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحن تدي كبغا بخار له مسلم ودي إما كبغا راغي كتا يمنيا ada tuindinan tannaga gaga gilli اللي كتا هو هنا بالتوحيد dalli gana tawhidu ngoto hakatin be ani tuindi nan allah da tallu karage farla wala kuti kamma urondo ken na kunya alla dangani wa hakada i hakatinun kakadime ken palle o hay katta sikkandinga fa inhum dalli kunga atauka tu lidhalika kendangani iti dungeti farlan callun karge gai kahini tauhidinga fa'alimhum fa'alimhum ma'aza an kanni kuntuindi anna allah nanti alla iftarada alaihim sadaqatan allah subhanahu wa ta'ala ada jakkan ada ken farla gulla kuti kamma tu'khadhu jakka ke waragane min aghniyaihim galli ibannanunga faturaddu jakka ke awasagane على فقرائهم فقار كما yan fare sallallahu alaihi wasallam ati muaz do gana dunga tauhid nga ga dunga farlan callun karageya anni tunde nanti allah subhanahu wa ta'ala ala kafar la hulla kuti kamma la burube nu jakkan ka bakidi iga kinyani sabe ya jakka keraga ne konu ya bannanu manan ni sabe ga kebe ma kanga nyaga ne kanga ni sabe kar sugulle ñagani kar sugulle ni sabe sogampo ñagani sogampo ni sabe ñogome ñagani ani sabe na ñagani ani sabe tamise ñagani ani sabe idan hoho ni sabe na kita kebe maga awara gane kunga asagane kata konu akinni konu ya awakinni ifu karunga jaka lora allah subhanahu wa ta'ala ma to har kai fare ma alayhi salatu wassalam ay ma la tagandi na soro sege ko mana groupe nu sege nanti jakan na lokun nogon walakin amma kulen ke jakan ne kan nga kanan ko yenyen ana na buga ndu hubenu kanan kanan nga kin nu kunye aga me na jakai ga kito anna nu kunye an daga me na go anna kinnu kunye walla la da nyen ndo ma kinni karta inna kinnaye hara ga na ga ta ga mana jakai ga kito an kin na kinnaye warna ndo man na kinni kenye idan faranti jakate anga sagandini kono kamma ifo qarun kamma ati fa inhum galle konga ata'uka iganambatu lidhalika kennangani dugananti wajakkan kaga kinni fa iyyaka nganke mu'adu hatana wa karaima amwalihim baka ina burumpo darjantommaga baka burumpo darummaga baka burumpo urugintommaga ngam patana baka ina burumpo darumma ina burumpo horu angana daga jakkal daga sata antara gana kebe mega anta gallen no gondi fakkende nan tan na kenya raga nala anta kenya kenni to nyongundenye o tan ta gumen ka ganda tini kebe ga kuma anta gallen su ko mante ina kenya kin na kenta nya jakkam baka kan kannan kaga dinagani jakkam baka nagani nyade amma soronna burun po surungani kebe ya na burun po daru nan tanken daga na kunyara na nanya jaka nga parenti ngam patana baka kemma na sabu nyamani ya kempe ti jakara ga ikenni to nyongundenye anga na daga jakka laga tamise nyagani nan nyagani nyogome nyagani aragene kannan kagadi nagane nyedi wado hada kemra nga parenti ngam patana bakka ina burun po darum maga mana ina burun po urguntom maga ina burum po sirum maga wattaqi mu'adhu anken nan tange mana anna tanga donya da'watal mazlum ando tonya yemmen do angen naga anna tanga donya ando tonya yemme ndu angen naga kanna ni be kaya kere tanga do ken kannanga tanga do kanya na tihinu hilli bil adl anga du na tonya yemen do anga titelo ngon hunga wa takzul ado tonya ngunden toke kani tanga do ke tanga do nya ando tonya yemme do anga nawa tikannanga titelo ngon hunga ado tonya ngunden toke alwiqaya huna adl wa takzul fa innahu hintanunga laysa amanya bainaha tonya yemmen do ngemme na gane wa baina allah adu allah subhanahu wa ta'ala me na gane hijabun hijabu ya angara serebe tonya ken kamangana langa hijabun ta do allah na allah na do ngan jabina dire to anon ti har kafirin ya gana angara tonya har kafirin ya gana idan angara tonya aga nan langa allah wa do ngan idan du anna kanga do nyando to nya yemmen do angen naga to nya yemmen langande hera nyanno ho barta ndana ga anna kamba tiranda naga telongon ta unda bari maga seretonya anga ma seretonya anga kisini hillandin ni kannan ka jella gara nyan ke ngara to nya ngunde nya ta ga to nya ngunde ka to kononga anga kisini nka amma telongon ando sereto nya ngunde ngame igana langa itu ange ke maga nyimetam pindi hijabun ta do Allah na kana na bane wado hada idan hada me am mo an gara terebe to nya magallanga agana langa so anan lagana suro benu galo idu angen jara bintenga ni kewa galli no gondi ho ya gara nya maga ya gara kera to nya to nya ngundan kan pantuya na gara kega murtini ni ya to ata gara kera ndam nun ko yalla murunu alla maga ana lagar burun koyanga nga ngalli nan to yang ya akhi ni sino magabo ya gare kira asda nya dabari nan nya siram paso tanai kebe da ta hanan kan ba kinen ba angan jarab nan nya siram paso tanai kebe do ta hanan kallan kan ba to ga da to nya ke to nya yemme ga nya sir nan bin nasuya da ka ga da to lo jar ka sunya kan angana to nya amma ngari o commerçant nu ni ga gillere nan daga china nu sinu nu nan daga kafir nu sina wanu kallun champa na lu sagu ti hayre amma ngari wucci nanga problème na girri ba te na kanu na bure kan ta mo ko metu ne bas ka da serato nya kan kamanda langa nan ti chinese modis nyan kafir nyane la ken tayre kiten na kan nan kamanda to nya ngara to nya ga dan langa anda na langa den laga na o kana bakaw sera tay meran ta daga na sampan dino ako wonen nyan daga na sasa gella gana ni suguna ga kan pasporon na na kan buga da na tun kararo ko ne kallen maka he kesu antanya na ina soro ka trompa wa ka terera wa alla trompa na wa sino ngala hillo sikinya na ko ne nyimme ka gollum bono elle ka ho grupu ke o sunde gure me kamma to ska gara ka be to nya kella lungir da batte walla terego commerce lantanya na tambon palle kenya na alla imme gada commerce ndo tambollo aya bana nogondi kengani aya tuddeno qur'ana aya gille ke ada commerce ndo tambollo aya bane nogonde parce que commerce bin kote nyene a gille nyene tambon kawa kenya mogodi commerce ta kore commerce ta ulla anta yurwene manna nyanga tambollo ndi nanga tambo ngutwa me soro gona di gelli tambo ngutra nga kanga ne ni anta tambon tukana an kan na tambo ngutu kenga ne aka malla wan kan de mananga tukana wa ken tambarna an kannanga hotanaro an kannanga de anna wuruna deɓenga walla an naña siranpa de deɓen nokon do ken cabuda hadamarenme an mogontu maxate hari ñakkiñani hara ñakka angana toro wara gana. an lawaragana an toñangunde amaña angana hadamarenmen toro agana allanga su arangande gana. ken nan gono har daban toñangunde serello imbende dayi fare sallallahu alaihi wasallam ati yagare goro imbendi ti musinnen cababunga yagare kera musinne nyo hubutina asiti anta igande kinni musinne ka anta ji kinnai anta musinne ka walla ga daga ni warjaga mundu munyenda ga daga na igande ndo jimmundo ma musinne ga kalla faranta wa imbendi ti musinne ka tonya munden cababunga kenni musinne al serello imbendi ti musinne tonya mundenga ana hada maran men tonya ga kina mayre sasa kan su bucunnu wajiban di ma ba da ken ma riwa ke kebe kita da ken kita wa ga wa ga wa ga nukusu jamanga qawyu dran da ba te boss na banna patro akan kai me ken nan linga to ni wa ga wa ga wa ga nukunti annan kawan na kyanya annan kawan na kyanya ana to nyongundanya ma na ta kana la garu pai aga ya boss boss ngo ko te wat na da ni big poamen kini kotan ko ni kini koran ko ni e bati big boss ha hab ka watra daga ni big po amen aha kanta har la tono ah amma ngar terenga korono nan koro nan koro nan koro soro nyaaren kana na ya dan na to nyangunde nya ana bako sera nanya seram paso tanai ananya soron polo lo gonte nga deben no gonde asa bunni kan na ngara tere wa to nya kanya ndalanga la barara wala dirara odan ka dina ni kan na nga. maga sere tonya kere kan magan toyo odan ke dina kai na be suara tranquil nga na be suara ila kay han nogon de ken dina ni salama gon dina ni idan kefare mega mo gon be alayhi salatu wassalam aga timman di fare me wa wosini aga da kefare be ti daga na jamane nga ma men jamane nga awadi kan kafu ko ni ken dangani wa ha yera amata ni du tanga ho tanaya maganta mani tonyo ngunde agara kenya ko andu tanga to nyangundenga fa iyyaka wa karaima amwalihim nan caga na sabun banganda da manini ngata nan du tanga to nyangundenga pes kanga na terebe to nyaga na Allah ngadwa nge ke hijabun ta do Allah na Allah na ragana muadu mega mo gombe atelo ngon ta ngon mo wa farenga wasa ni yalo okunta wa ona kenyo wosinya hakatin tusuka humantenga wa ko amma gontu de selongo anna to nyongunden to ono haga to ton ka wona on wati meda ngana wala to no kuma ga angana tanga wasini serena anati e tike men ta fawa mandi ke simma mania man hota ne hada men yana nganga cimmande tan ma manta munguna ha hada yana nganga tan allah subhanahu wa ta'ala man muta akranya de la ilaha illa allah fa sawan ta ngawa to kan ce babu dangani ke ba hakene ke fara alaihi salatu wassalam ati muadu dangani ngam patana bakka ina burumpo po darum maga ina burumpo po Maka tom maga ke ha jakka laga ndenya de ke ha jakka nyana na daga maga soron na buru surul laga naga na nyaraga har jakara ga nyi jakka ka mawabin taraga na ga igana a raga na na tin fuqaru nyeno nka an kan be gar gara seren manan kum muman ka tunan jago tega walla na daga seren tere muman ka tunan jago tega an kan kana man ko na Allah da ken kama ngan langana allan takken kana anda tigono la ta akhudhu sinatun wala nawm ken ngan kel langana hijabu kan ta do ngan do allah na kan to kononga duna suka na konta ngan allan to konto no sereya ken diga men tanonga to ken ta bu daga no to nyangunde ona ken bugo gollunde o suka man ten nan ta ga do halleya ona tanga do nya odo to nya yemmen do ngan naga kan na ngati tele ngon ta on tele ngon ma ka tere to nya hillandin ni kannan ka gello ga ni tonya kamma on tu ga do halle kya ha tanga do kaya parce que ho tin nan tan daga na taga nyo tu na sigin dan dan ga tempi heti ho ga tin nan tan daga na kungille nya ja ban dan ga tempi heti tanga do ken kannan ga ere tele ngo ma tere ni kamma baka haka do an tan to ma ni pindi kam balati akhrajahu hada sahal don pilli da ta hadisa bugandi ala kulli hal kadisa be hakene kay shahidun ni kanna na fare sallallahu alaihi wasallam aga da muadu ke daga na yaman ada kada ngani nanti angana daga yaman jamane nga nanti falyakun awwalu ma tad'uhum ilay shahadata an la ilaha illa allah wa fi riwaya ila an yuwahhidu allah nanti on kawa kirle nyana kati allah subhanahu wa ta'ala dina ona kirna nya kata kanna nga tauhid sadanga tiran killi kata salle nga tauhid sadanga killi kata jaka nga tauhid sadanga killi kata hosro suya dunadi kana ndiga men tanu hube ga dangi ni serebe ga tauhid bangandi dinanda igana tan kana serebe ga munda dinan ta duna suya hiru hillano serebe ga kunko inanga nya ni ka wutu hilla penya ni ka to kana hanan pai kenaka number 1 an kana hana hanan pai kai. kana suganta ke koinanga akamantogononga anamunda inan palake bada halakeni do ken cabudangani muallif rahimahullah agarake hadith ariti nanya dalilenga wani faren jonge tawhid nye ken palle ari sallenga ken palle ari maniya ari jakkantane ken walakin tano nga digamunu manni sume nga makonere manni hiju nga makonere inshallah haga tanoga narte re digamenga gilo hadith ankara ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه تاب الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يغطاها فقال عين علي عين علي ابن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرك كأن لم يكن به وجع فبرأ فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبر وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من من حمر النعم يدوكون أي يخوضون جزاك الله خير كم فل المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له أداء حديثة تنارتي أتي ولهما أواهد إذا كتاب الصحن تقوه اللي دانغني كان بخاري أدو مسلمية عن سهل نمبق سهل مغا بن سعد سعد رمضان هكذا ونيا من دون هنير كاتاكن ولكن هغت كمغو رضي الله عنه إلا الله نبي بكى معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتي الله فارنا صلى الله عليه وسلم قال أتي يوم خيبر خيبر كوتا خيبر أنت أتاجني كتا makan kutu gabe ayere na sabunya sun kaso dangin ta kanogondo o tafsirin yiken kamma wa hakada da janga ke ka jonga mogombe hogabe konadi walakin amaga timme kissa kasu ko mante amaga timme ka hogabe konadi gelli serebe kana lahi hakran nan yanka anna saga kata katat nukuya arab dar no su ko mante na ha anna dingira kino harsa o go garanga nyani nyammo on kembere nga fare sallallahu alaihi wasallam khaybara kota farenti la u'tiyanna rayata nga banderanga wallahi nga banderanga nga kinni gada kumbane rajulan nga kinni igoya yuhibbu allah kenyugowa allah munda wa rasulahu kenyugowa allah faren kaga munda wa yuhibbuhu allah allah gawa kenyugo munda wa rasuluhu aga faren kawa kenyugo munda yaftahu allah allah subhanahu wa ta'ala wa kandenyana ala yadayhi igo ke kittum pilli kamma awa idan tare sallallahu alaihi wasallam ada ken koni nanti kumbane araya la alliwa agagani ala alalam darampo nka arabun kallendi fil galibi innati arrayata kenna kebe nukubu suntenga hetada subugumberintenga med innati alliwa kenni kebe ni honne kebe somen ni watini ni alliwa arabun di amma kebe wati ni watini kendangani arrayata arabun kannen nogondi ay gonu kay sugilli to bana nga amma inda men ni kene ka warni mani ni gada akhiri nanti alam warni aha ta guman cenya ko ni warni kan patinga kurenyi mankenga dingira beya ina bandera karaga na erenye gelli honda terebe kitanga daga nan mo ko nan na tujan kay manken paydorwa tirndin dan taga nan daga no nan na ko ni on kawana nya kunna kya minga kita na kunda na kunda amma gana drampo ke gantano jamanga do me ujine do hosere walla kama man me sere angana tran ne manke no do natu anga tampini kem faati mo ben kibaran tar anga tirin nan tan na do kan no kuya idan inyi bandera laga na do kan tabunga kudo immanke no kunga suini mo me usan taati alam warna ni taguman kai nanti immanke pai do ruwa walla immanke ngara tere be warake a hakene ken no kwa idan alliwa adu arrayata okunati garampo a kunnati mani bandera iti raya liannahu yura warna wangalliya wa hakada iti ke kada liwa warni kebe gane asome ke ya kenyangente nyani honne oge faren kuna alayhi salatu wassalam bi abi wa ummi wa nafsi huwa alayhi salatu wassalam ati kumbane iwa kinindini garamponga yugoya ken yugowa allah munda awa allah faren kaga munda ahlu ta'til iti serenna alla munda ani kanna ngana alla barajen kam iti ka serenna alla kanu manan petiken indati alla kanu manan ni kanna nga abarajen kam faranti wa yuhibbuhu allah alla wa iwa kamunda wa rasuluhu ada ghafare ahlu ta'til iti alla kanu ni kanna kaga nan baraji tangol lisren iti alla nta serekan idan onati dangani حرفتم الكلمة هم مواضعه أخذ دقا من يلا باكي إدن جرام مغا سرنغا ألا مندا ألا غاو سرن مندا كون ألا مندا مؤمنين كوغا غانا ألا غانا كو مندا مؤمنين أما نغتي مؤمن كافر نغانا ألا قد نغانا وإبراهيم هذا قصة ما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه idan tare sallallahu alaihi wasallam ha gara ta diga kun ako kuna ta allah ngadaram ponkin ni ugo ya ken yugo awa allah munda awa allah fare munda allah ga igo ken munda aga fare nga munda alaihi salatu wassalam ayala amin maziya inda ta gadan ani kannanga kota be ga karni anga kota be walakin awarna rabun kannan daranya na makan pal halala. قال لك ولتنظر نفس ما قدمت الغد كن كان لنا قياما كوتا أم تغن كان لنا عنك كوتا بيدي كن كرني كوتا بي خيرواني أنا كم فالليم مغاغيا إذا على كل حال فاري صلى الله عليه وسلم على تاكل ننتي يفتح الله على يديه الله سبحانه وتعالى خيبر وسنا أكتم في الكما ngabbanderan kinne ngaddaran pon kinne Allah wa khaybara wa sana akitun kamma idan keda ko faran pay gadi nyagalindi nan tu hube gani yahudu no khaybara ga kelebun wa hakada aga no nga sana ga gadi aga war no nga no nga nyana ga ya faran ga ko mo me alayhi salatu wasalam anya kenya mo gadi oda ko na gada sun kaso dangin te keno wan keda ko ni kita jihado bakana daga maniya Allah ga no empewa afaran ga no empewa on tara alla do ga no awa on tarangana faren nogano awa jihadum petikai ko na dangantamun dan nan yake kamanga haro kudere sasa oku sasa ona misali kad timpinga kenga hantarno hakkundi misali sasa itu kumbane 1 billion dala milo hede billion 1 billion dala itu kumbane billion dala kenyankin ni sereya tunka nyugo nyimmega terebe munda nka kama togoma koni kon kan kano dere kon kan kano dere an kan tadwa nan nan nyai a iti de ban yugo hodo ma ni nan tira nyagare iwa ni go ara ko tan kutu nan to ka in nka ka kaman to kon ni ma kumbane ala kan nan ni ko ha kumbane na ala sa ni go len ka mo gombe kumbane ala sa be ta tamma ngana ra gana hutu ngana katina ina kaman to kon ko iti kunyin nan ga bi kan da uro ngade <laughs> sallallahu alaihi wasallam ti abu zaid nu baka gore nyallo no tora ka kunya ya maka ya ta dambi ga da jagene wana ti galli ga haba ga makara da ka barin kan do yani bane ne iti kunyi na nan ga wade ha o ha no nga kem mari du da jigi miskino ho ho onta ma ya garan daga kini kenyi fado hada idan sahaba no nga ke ga nyabarambe fabata nasu soronga iwi mana sahabanu ki iwi yadukuna iga kubene lailatahum iwo kesuka humantenga kenguro ken kumbane take manya hanyana jihadu nganyana kombanga no gajange ngano ka sahaba nu ke diga ambe hega ko ni ke gori hakre ndangan ko anyana kai kembere nga iwi iwro ke sumuma iga kubene kali kogani ikundi yotaha bandera ke ga kinni ken kamanga daran fo ke ga kinna kamanga isuwa kubene kita ke kinni kogaxay ke ñana kogaxay farengara kebe ko lemu na ka hundo ke darjan kawa koga lamba do ken kawa be fa jikiyana be so na yani ari riwaya nan nanti umaru radiallahu anu ati u kasudi immankaxun kanumaganta uronga ida gana kota kemaxun kuto be hayga koni nanti daran fo ka kinni tere kumbane akama nga munda walla fare munda allah wa munda fare nga munda khaybara wa sana kama titen kamma ta ko sai dai man ka mundu ida na ta ko tanye kenga yu ka sudi imana ka radiyallahu anhu warni fasangon ta ko be ga koni kenya ni fare sahabanu on tanyorniya maka metam pindi udi me kame angana na pakanta nyorniya wado haga fasongon ta ko bai gada kita falamma asbahu ikun qani dawron mu manya ya. be suwa nata nata arni kyanye be ni iki oni ga en gombe na fa ga guntiya iwa Allah munda iwa faren munda ku kunda to oni kan ka nyani kya ska faren bu sahabun na fa gunun tidi o ku sa sa ho lawanya na wajunda na Allah nyana wajundini abaka jikubure go dan kan nyimma to a ah, ke kan ninga galle nyen katren ta fukuna maka he anyi ma ka ke jikuwan kan net ko o ko nin tatu nka anyi ma kan ngatu tan anji kunya haro ko gama ko nan dangan faran sahaba no ka ke ga ko ni imen wa tun nan tikun tu walla munda walla faran munda ka ke fa sangon ta ko kinni ko ga gai isuka man tan wi ga kubene ayyuhum ko ani ikundi yu'taha daram poke ga kinni ken kamanga kelle manan ka guna ko garan uron mu manya kya kita kan konta nonga jihadu nyano ko mana ko en kan kan tuma kan diga me mangar nonga jihadu nyano ko manona mo suron da nya kan ta kano konya na ke kamanga ako hinga ne de bendi lenki be suka direne te mo na nyana kam mo nyana kam mo dimma ke be iga illa kare falamma asbahu dimma ke be iga illa kare غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم i hurte allah faren kamma sallallahu alaihi wasallam oko hakene gajanga ngana nyana gajanga ke ken nyimma ta kama kabtali ngo ko de ngana kara makaye akan nyimma ya kondiso ngure kadanya kunna kadanya kunda ta kenya ni kapteni nga kapteni nyimma ma takka kaptali nga oko ujine kilometer oda okuda na oko tiken no gonde akan na kilma jar no ya da an nan titin te te nga ma kadanya kunna kadanya kunna o ga fara alaihi salatu wasallam gajanga ko torai menano alayhi salatu wasalam gajan nyugo nga gajan na o ku imman ko ku capitaine ku do general ko kum pai sakana kan ka general ko ay ga urgin ta ko beedi an kan tu gena general luandi haran nyimme ka ta kan tanya na tu gena inan tu gana ya anna anna faran ka ga duma farinya general nuku haa tun tu suka humante kya ai general kan ta gajan na mo gonyanta kadanya kunda kadanya kunna ayin pa kere kya angana general general num mundu daga faren sahaba num mundu annan nyini yadi ay ma alayhi salatu wassalam ayda koni nanti almando france nga me hin koto nan kinya degere goy hitler ani kamunya daga gajangan pinturnene aga hukku france nun namma ke kitai gikan hakra ni kamunya randa yang kana ker kapten asete ke imagi no kuntu ko ku ga fare gajangan ngana koto no ko babangene re nyampayire mpayire udu ko kota hinga koto maya garanya gara gana sigaro bunnun naga a bange a nalli nan bange konnun dangani sagoy be gada alayhi salatu wasalam yugun tigi lagarum ma yagare go kenna yagare ke buti ka daga na serebe nda jogi na jara yagare ke bugu men pa kene kai daku gane serebe ne jinkine yagare ke bugu men pa kai ka ga dangari hinga ko to paren do konnu ngam gombe aga bange mo gombe be fa mun de yara kita na kar yagare nyan daga siga do konnu na a se din de nyana hu bender na wakalen tamme bender na na nyen bender na kanya dor alayhi salatu wasalam sanga non petu ku ilenki ada illa gadi haykena kundi ke debi gora kare be kundu est ce yugo awan sahaba nun ne ntan na siga ntan dinna harti bakka ngure na la bon to tan nyin kollandi walla kanga enna ran no gonde sahaba nun ga jangan ni kebo ga ke kunda hayman nu kulate nyai anga nyini tankara ga kilometra do debe na kana bitonya pen haran ta sarlen ana bitonya pen ana de mu mangirni na ti yugo nyani kenga ha kapten nyani general nyande letina de kunno kundu tantarga kilometre ado soron naxa yaxa immenta ayeman dorñe kubenu xaxa iga sikkime kamma ana sigan tanda an nan tambuga wure anan campan ko hendi non na joga an na wuta an na soota noxondi ko ani général nungama sasaxallu ko ani ini sangane aytanno idan oxe fara alayhi salatu wasalam iga hurte ira kamma alayhi salatu wasalam kulluhum idamman cuusuya mana bane be suya gelli idi yarju ken kama ngaji ki pa ha daram pokenan kini aya to ske be su malaike ni mu'minin ni iwa alla mun de wa kare mun da sahabanu nafarin ti kunni nafarin kullin tara to kunta tin to ga jangen dingrang surtu ke hindam mun be su wa mun i kya nya ke kama nga be su ga jiki ni be su atin ni tauhidi be gimma nya na ke tauhid allah kan ne be gimma nya na ke ti allah mo gombe be su jiki. oku hinu ñugoni gana koni imme ku imme anga igonu ngalle to ku kana arno kisi janna bay tan kanan jar janna wa e eh, ku gollunga mo gombe eh, parce que anyi men gollun to man ti to anyi men gollun to non dono faqal o re ta alayhi salatu wassalam aina aliyu bin abi talib ata aliyuna minna abu talib remme ahabatu neremme wa hakada faren fa batanga abdullah ya ado abu talib sage habe abu talib ara ke dina dema dema den kempa an kai me maro salama ko ndakara kafira ana imbe no gonya di ko france nga ko ni mo gombe malheureusement mal asaf awai ben kenya re mem pa aliya fonnan qawndi ter hanabe da salama ko ken ka aliya bin abi talib wa hakada farelle nyagare fatima kenkina hay kene radiyallahu anhu wa arda faranta aliyuna minna ago talibiren me akenyani yemme nganga kuna nanti ngaddaran kinnei awa allah munda awa allah fare munda allah kawa munda allah nga munda kai bara hay munyina ya kitun kamalenki ana minna ganna banderan kinai ana minna na daran ponkinai ken urgen ta unga de angana munda na to gore ngita na gollu gore nya de barni kitu ngana nyomina ngan antampia duna wo hodi duna wo hodi commerce ke me warja kan na Allah ma kan ka sagu kan dikit tunga nyomi nan ngano anga ngalla to a umure ni me gallingan dan tam tinade anna garange mundu kan ke ngamun dan na nyato an kan ta tuno to an ngati tun tan nyomi nan an ka Allah serenti kitta nyomi nan duna ho hanga mun da kitun nan nyoma ngan tam tinade ali ya gara tampe be nya aga ho gabe waseda farenta minna alayhi salatu wassalam faqila ko ngana ti huwa aliya يشتكي أولا غدو غاسنا عينيه يا غم في الله أولا غدو غاسنا كتا الله سبحانه وتعالى يا غم في الله وواتا وضو هذا أنا يقول لنا أنت يشتكي أولا مني ولا آواتنا أنت نعم كنت نانو غنيري قال يشتكي إلى الله أولا غدو غاسنا كتا الله سبحانه وتعالى لأن عينيه مريضة وأنه بيدنا يا غم في الله يكون تنتيني kemrenga hoti farendangani sallallahu alaihi wasallam ati aliya aya gon pilla watta kulla ga doga sana kata allah subhanahu wa ta'ala lenki ya ga ngatenyane fa arsalu har ya ga kada ida kindenya ilai kata aliya nanti farenta nalli ke fasangon ta go be ga kinanya dan kawanya na dunke li fa utiya iri bi aliya tuanon ti kenna ni yaagunu kada tampinda hmm. anta ko hoy mengalle ma sahaba nyugano kenti ke Allah raga na ge surni karta farenga alayhi salatu wassalam ke suka o mante farenti dalle atanni ali kaga konada mo amati mati ay masaha o ku gananga huja be ko nay merni nan do anda nan cago angana gutu me nan cago na ko an ko handi o kismay go nyuno nga ko ringa na raga na ko anya ko soron kirirni ana du gutu man daga sunu ngita ana kirira ndagi hajunga ah a mi dio ire mu ngade be o kismanu kuy kono wallahi la afiya kori la raga ta ko hanku ha ah? idan iritai ali gamati nga tenya na kunda na kunda ati nya gatin nalli onde ka tamberenga irite kata nga sallallahu alaihi wasallam fabasaqa nga atuhandi fi ainaihi ali ya gampun tumpilli farenda da hande nya ali ya kam puncum pillidi wadaa farendwa lahu ali dangani fabaraa ali abaari bakka ya ganga tekeya ka lam yakun bihi waja'un antin go wate meman tayya ya ganga tendaga jumbuen ta kanonga deren ta kano hon tano ko terebe me ya ganga te gamara ga bada batten do batte bito mee game mitin sikidi mee. na ya di ya pillidi na tenda dexenda dumben tundaga konda be ga gada yaxunu kurti na gada kinyai wa ba hada yi me wa konni nanti gelli karengada kun tuhande ni yaxo ku hilli noxondi imman kara miraga yaxanga te miraga musalamat alkazab keɓe gatini xefarenga ke tinya da ni hoanonga a honnenga linka yaxanga na tuhan dalli ya ya ñayaxonne agati tu tu nu ko ba kama mpinki maka buru ama ho ngari ha sallallahu alaihi ha ama te ayi ke maka buru ama ko ama ho ngari ka yara be ha kana kai kissa ko mun ko ni tada horto nyara ya ganda da nyakunda ma horto la di mena da timbala nyara di konda ken ko na ga dangan kiran ta kan na Allah ya ko dan na kan kenga ha farenna tuhande ñañayagondi alayhi salatu wassalam allah da kenya farenda ngana ra tuhande ñayagondi nandu adangani a bari bakka watte ke few antini watte memañayya waɗo hada idan hakatinkiñe oay sikkere eh, arabare رب العالمين وصلي وسلم على من لا نبي بعده فأعطاه الراية علي, علي farenkina ndey sallallahu alaihi wasallam daramponga awa kunni banderanga fare bonkina aliyu ya faqal farenti sallallahu alaihi wasallam umfuz anke nga dangi annan daga ala risilika an ponni honne daga yen arbanu matina ala rislika anyam kamma wado hada ona rusul ni ma kannanga wati ni na anda ga muhonne anna warakati ngana yang saga ga magadi anna warakati ngana yang saga ga muhonne kadi wati ni kada idan unfuz anke nga daga dunkare ke manan ni kan nga daga ala rislika an ponni honne daga en kamma faren pay gara ko en nan tan daga kamma ko an daga honne honne honne warni yahudunu jamban to nyen yahudunu sorompe sobin to nyen angu nyen ko te kaya gon kamma to togo jawno nan daga mo koy godi anga nyini ila hera bure go dabar tang ira daga na gumba gore go kutankani ira daga ne man kan daga ke anya ga men te ina hi go nyanganga hi be nga anta sikana nanti wa kan dabar nan idan fare sallallahu alaihi wasallam ay gara daga mo on kaga ay da ken kono adangani kenya ni o saru na be go men na ni ati wal yahudu khubata ahl ghadr wa hakala yahudunu soro sobin to nyani jamban ton dun kan ga di do kenya ni fare ta daga on fuz an kan daga. ala rusulika an ponno honne daga en kamma mana daga honno honno honno honne maga jaw nan daga imshi hawina hawina lianna al maqama khatir idan faran tan daga honno honne hatta tanzila manga nyanka bisahatihim ti isun kabiranu daga honno honno honne manga nyanka isun kabiranu nogonde sahan ni kannanga bira be ga kanun do mena gane ado bira be ga kan tetenga wala an kan no on ka ga bira gore ngana de wasini ka da ngani as-sahatu o kuna kunati sun ka kabira wado hada haraga an kan palle ga ga bedda dare ngana ino nga dingra gorunga wasini kan kada saha arabun kannende idan ti daga honno honne anyam mogon kamma manga nyanka isun kabira nun nogonde angana ka isun kabira nogonde ay ma yaqrubu minhum wa ma hawlahum dingira be gan tinti ku ngaro dingira be gi tetunga manga ka kunno gonde angana ka kunno gonde birambe tembrenga agan ka hubbe nyala kenni ni giriya idan oda tu jangka kirnden ka ga manni farenga da ke kona dangan nanti ka honno honne maga nyangki sun kabranun no gonde warni fare sallallahu alaihi wasallam ada ko haditha tanadi إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين هاري صلى الله عليه وسلم أتوقوغنا ينقلنا ينقل سرس كبران نغندي gongondi yemmunga isuguballaqenga ken bono silaminunga nadaga ken pakatinga nandaga nallo an maga deben nogondi inta ŋurdunga janna ka iganara an maga debendi igana takemanyan kamma sugubanga anta ñanandangani jamuya igan silaminu ñikenyammogoadi warni ganni kumara ha gorun tadi man nan daga annan lo seren kamma anna katina gaja dokken tabu dangani faren tan daga honne honne honne ma aga nyanka ikambira nun nogondi aga na yanka ikambira nun nogondi biranda aga hu hube nyana kem pay girnde nya warni ken konni nka ken na hana min minno o sharunda na be gojo men ana rahimahullah ati ken ya gelli o ga ne kannan ka kamma o ga ne hon kamma ho kebe fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nun ga ken kamma amma gello o ganai siragu nya kamma nan tin ken ke fasaiga antan ken ken ni so nin kenye antan ken ngani fulana nye antan ken ngani kiyai nga jannati fulana gunye min ga jannati so nin ka gunye man ke ga janna warni tun kala nya nin kya man na kun nya nin nga gello ganai ga jannati kiyai sarunda nanti hari o gana taagi gijumunya kamma ido wa gilli nan cigi wo kale bulu o nya na ure ran wago hada ogana islami nga jange na islami nga jange nyel ken amma ananyo na na kanga jange nyai wallo na kabila nga jange nyai to wan nyam binyana na islami nga jange ndo kafir nga jange nyani daga pa junga Allah to de mana fe hube nda ko ko to hube hankan anta kenya zira hatu ni ga jangu ko na gilli wanya bin da nyana de nan islami nga jange ndo kafir nga jange nyana ngati ni kempeti ay gono anga ni qabila nga jangan nyen tan ila ko tan ta illa na nyen islam nga jangan al kafir nga jangan ay gono qadi kun islam nga jangan no kafir nga jangan ko kawanya ni ma aw sanuko amma ngari sasa kellam pi ma ganni kembe ganyadi parce que kabila nu nya nyiga janne ti islam nga jangan no kafir nga jangan nyen anga ni islam nga jangan do kafir nga jangan idan ala kulli hal fare sallallahu alaihi wasallam ati ثم دعهم ساغا كم بل أن خيبر دون كونونا أن كنكري إلى الإسلام كت إسلام أغون كم بل إغري كت إسلام أغون أن إسلام أغون بانغان دي لغاني وأخبرهم أني غباري بما تونا يجب عليهم كن وجبني كما من حق الله جل الله حقنا تعالى الله كبك لنكغني فيه كنغن أن إخباري غاغا ti honga ho kebe jabini ikum kam magalle allah haqqinga ken gonde mana igana slama o ken nogondi kebe jabini kam magalle allah haqqinga anni gibar tikanga nanti kundu do no kundu do kunna kundu do kundu wal idan to anu nyugono adi kunga doke hadisa ya ito ganari serenga ona gelli katta slama gunye andaro slama biranda no na ona en kinai ona hinum banganda da tenikia tenikia tenikia kono kati ayi ona so adde tayna dangani agarno salama gunde anaro agantarno ga ayani idan tuano men so ga ngatenni yalo ganar sere ngona kirli kata salama gunya ndaro halle ona deta dangani kebe ga wajabina kamma kebe ga ntaka wa kamma ma aha orna na su suka mantende tay dangani tuano men so ga ngade ti awa jongle te kannanga kirndi yammu ngali hala ado dingira ngali hala dingira soro be an halanga ni oni gibari tar su ko man tan oni gibari tan dingira be ga al halanga maslaha nga kebedi to oni gir kata salama ko nya hallo ni gibari tu kutenga o gir kata salama ko nga kem pallo o gir kata kutenga wado hada to go ha indi e kata muadu hadisa ke sa kundu ha o kana haindi kata muadu hadisa ke aro ta hadisa be hakene kai e gir kata kan nga salama ko inda slama ubran man nar kutten ko ni dangani parce que sere go ada ngana agir kata salama ko nga awarno kanga na tanna ko man don ko na da tan tan tan tan tan ta arwa balla idan anyana tikanna nga maslahan nyammo wa do hada o kana ti sere bon kawana gibara ta ko man tan wana gibara ta sa parce que andaro salama ko nan da sa ge baka salama ko na di hakika haqiqa nga akamanga ona karniya diyam men kono ona kallia oga gana kari oda kari kafiri ay are mu gelli islamu nu nyagani ta ge ngutu aya ku gelli islamu nu nyagani ta ngutu on ta salline on ta kasankana on ta duangana dangan peska kara kafiri ay to kan ta buru onati maslahan nyam mo serengal halanda aro dingira ngale halanda anga tu dingira be anga kala girna nyana nyam mo be anga nyana ken kamma fa wallahi fare sallallahu alaihi wasallam ati ikunati alla ya la an yahdiya allahu bika rajulan wahida alla na igu bane kandate anken cababunga yerebe hakene ke yala ne wasanden dabarne walla ngana digamu yugonu konni kuna walla maka kuna masalan digamu yugonu yala nan kawa kuna dina manta kawa kunana di masalan ku warna yereng allah subhanahu wa ta'ala ana yembane kandaka anken cababunga amma ngari yere amati kammogo la an tahdi amati anken na kandan nenya warni ken kannanga hidayatu tawfiq maga gammen Kan kanden gilli ko allah subhanahu wa ta'ala allah na sere bane andati ugu bane yagara ñimmano gondi allah na sere bane kandata anken cababunga khairul lak ken nan pasongonta anken dangani min humuri na'ami dinan ta nyogondum nga humur ni kannanga jamu ahmur ahmuru jamu nya hakene amma ngana mimu kanya dhamma nyai nanti humur kanya na himaru jamu nya mana haren jamu nya hakene ken mana ni kannanga re al ebelo al hamra nyogondum be warni kenni hay kam pakata arabu nga kem munda darja nyana ken ajon kon kote nyani arabu porugintiani idan fare sallallahu alaihi wasallam ati muadu dangani alla na sere bane kandata anken tababu nga dinan nogondi ken nam pasongonta anken dangani dinan tamaniya dinan ta nyogondum benga idan tano nyugoti keni kandanga anna nya sabunga na sereng kanda kata salama agunga tano nyugoti ay har sereng ngane higo kamma asanken nogonyadi anken nya sabu ina kanda kata kemma sala sawabanga so gon wa ba haza to anu nyugo daga do kengo onati ala kulli hal keɓe ha kene keya a arawanya na ko araga na bana ke ñammogo ɓe toujours an kengana serengari sanken kamma andu salama an naxira mo gon kamma araga kande ke ngallimogon ɓe o haka ko soroku ɓenu haka kene ko oni kiri go ni amma umma maxi kiri na haya. anga igonu ngallanga na ruslama kunna na kal singa yang kita na cha kita anke la akri kata na tanya gana ra ga maka ten kita ga abaka man ta baka anna gilla nan ti kal kita dina ti kede ngkanga na ro tauhid nya na di kana di kana di kana di ona ko ko ni koronde ga kan na mo idan yadukuna ay amana ni ya khuduna iga kubene on daga hodalla ke babu di wonni fihi masail شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتم مساله دان تنتوا كباب نغند هو بغا كتا تنجي كيده نعم. الاولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى مسألة هنا أن الدعوة ننتقر إلى الله كتا الله سبحانه وتعالى يا طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم yemmen kille nyani kenga yemme kebe gada faren killen batu alayhi salatu wassalam idan suga kirnde nyana kati allah subhanahu wa ta'ala ha atu agunna lare nanti kirnde kata allah batenga allah dinanga kenni ke nan batanan killenya alayhi salatu wassalam suga da warado fare muhammadu abate sallallahu alaihi wasallam an killenni kannanga anna soron kirkata allah dinanga an ni kai walakin kebe gallo gonta dina ke kaumante nga gantim mantayim kenya nanti kirne nga kacca allah subhanahu wa ta'ala tariqu rusul ke farun killenya ni wa asba'ihim adibatano ken kam paulanta dinan ta ke kono mo be ha masala nu kono gonde wa do hada aganti anna da'wata ila allah ha طريق الرسل واتباعهم كي ينيغام باولان تدينا تكبه كما سالك نغني warni idan kirnda non ni hilluwai ko adi mana kubenu ga kirnini titongunga kubenu ga kirnini kata garenga kan pantakenga amma kubenu ga kirnini kata tongunga kirnda non ni hilluwai ko ada he kirnini kata tongunya ide me agirnde ke mana ni kannanga ike menana hankita maka he masala nanga tere go konna hay tauhidi nya konni aga ho konna suni tongunye nka akenga nenni kannanga sorokuna idigame kewtuira ga kalfin kinni ke mogonɓe makaya heti kela kirnde ña katti imme ada kirnde agona adi baga siña kannanga kenni tonguñe amma nka imme kirnden paki kanna kata kanna nga kannanga immena ha makaya heti hogaada ga ho konna su tongo nka kanna nga soron nanti ime to ananta kika agirni ti tonguña amma agirni katta koya agirni katti imme ay ko gadi di pajuntadi soronni digan kanne ŋututa tonguni o y'o ana ngun ko dingiranu ana garun ko dingiranu ko arno kisu kusu ko tenga amma kirna na kata allah haqiqandi ani nga kebe ga kirni ni ma kata allah ya aha soron na gal ya aha tini to twane aha junta ho akan koni miri hinni kannanga aha minni nga soron na ŋutu amira hinne kanna nga haminne kanna nga na lo dinandi idan kani kirna nga katta allah subhanahu wa ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila allah على بصيرة أنا ومن ana وسبحان الله وما أنا من المشركين إذا أكرن دون نغند وانا يرياوت maxa digamen ko pour que soron nantan nitu anay maxa digamen ko soron nintu iga xal sinkinninga maka diga men ko nan ti da kar sawa jaman no gonde la an ken nan kirni ti to munga kata allah subhanahu wa ta'ala ba hada idan kenya na gati kam mo ha anna da'wata ila allah kirni kata allah subhanahu wa ta'ala ya amma ti kirne kata nyimme amma ti kirne kata njibanga amma ti kirne kata nkombenga ina kanun ganda amma tikirne kata moto nga mobili ga ko bonon nan dangani atikirne kata Allah subhanahu wa ta'ala idan kada ko on kawana maninya o kuno girndan tinya kata Allah har koronga no kata har soronga no kana hari ganto na hana hari haju ganto maga tariqu man ittaba'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yemmen tillenya ne kenga yamma be gara warado faran batte alaihi salatu wassalam الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الله أكبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يا رب أرنا تو إسلام من يقول لك تسكوا من تنغى كرغري كتاب توحيد بها كنكي كتاب توحيد أننا وتوال مهم ما سقال لها كارنا دعون كمبا واضح هذا hakatini هنا ku kamma o daganaye يوتنا hay anga ngalli hinna lewono maga qur'anan palle gon attambihu hillandi asaniya hillandi attambihu rawullinden doggotindenga ala al-ikhlas qalaten kam makirnden nogon angana kirnden nyana kata allah subhanahu wa ta'ala anna nyati qalaten لأن كثيرا warni hogabe ya minan nas gelli soronga law jaa hara gana gana kirne nyanya ila alhaqi kata tongunga فهو حقيقة أكن كما يدعو أوكرنني إلى نفسي كاتي إمي أوكرنني إمي رغانا هن كتاب مغمب قوغرا كما سلاحنا عندي مغمب وهذا هيتم يكون قال الله قال رسوله ما كن آيتي amma akan munna hanni kannanga ina kata ginda ahammira hinni kannanga ina mobil gobinda ahammira hinni kannanga ina hal sinkininga ahammira hinni kannanga intin kani tuananye ahammira hinni kannanga intin nyankoto be sutu agoya intaha amra yu amma ga ho ko na suni to munne idan angana kirne kata to ngunga ken ni duram piyai ka hita na wanonga anna kirne ka ka kana ta Allah subhanahu wa ta'ala dangan maka hidi aku grup kan kan nyimena wajin den da bare wallan kan nyimena hon da bare anna saga daga na soron tirni gade te es ka ngala daga wobe no kollen kiro hakran ni mo siri es ka soron konta an kan na ko ni soron yan konta kendi mbada dan masere tirni kenga nta du jakkina alhamdulillah nyimme kasete haraba ne timma nta terin kada kam ma har ku gana utu kuma ka hatu ni ke kase no bendi ter ka kan kan men din ta terin kana me kam mbada ngalla nya gana ga ana kala mata kala sen tondo menga men ke walla nya gana na kala sen lin tondo menga amma ke nyimba kan kasar no mutan diga nyuru nyuru do ka toron ni terin ka pour que na tunan tan kan itu anan nyai an kan nyimme aga kita anga soro ne tirnini kangara diga ambe ko len ka ga mu soro nga ken la ta o soro lingu nya danga ni wa an kan ngan kawa tirnde be nya ya la len tingara ka be ko qur'ana do hadisan ti kundwa wa ado kanga ga ma alhamdulillah ado kanga magamu anna sage kata tongu anna ko jaman nangara ke be ka ada ken ko ta futunde ani ken tongun ni kiyai ken ho boron dini wa ha opa alhamdulillah har hutu koy ngano raga anda ari sino mani me onda kinya dingiranga mo gara tambihi nya kam maken tano nanti kenu kodo me hutu kunu kedani kya kan ni dunte nga ko nya kene amana dunte nga ko nya kene kenga amma an kenga na kuru nga ga kan ni hitanal idan ko gabe anonga yelli soronga hara gana kirni katta tongu nyanga nyine hakika nga ni katta koya ni katti imme ondaga الثالثة أن البصيرة من الفرائض الثالثة سكندنا أن البصيرة ننتتوا غدان قنا غنتنا كنتتنا كرنا نندغني من الفرائض كنا قل فرلنوني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنت أنت نكرني نتوا غنتما أنكرني نكاتمنيا ها أه؟ ila aljahal akirnin katta sankuntaxuñe me sallallahu alaihi wasallam sado allah ga hohonda minno kona danganati kam mogo iqra bismi rabbika mama ke a koni na ñamare ankara hana ken palle na na kannanga a nanta kiñandindeña ya ayuha muzammil qumi lleila illa qalila kundi melu ya ayuha mujassir qum fa anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كم فلا دا ورا كنيان نندنا amma atai madangani kana karana to awun kita hana anyi mana to awun muru an ana tangara kana kitab tauhidin karawu tereng an kan nyimmen tatu an ni sankin dina man ni hamin dina idan an ga tan ni kirna nan yayi farlan yana amanda ngare ramatan kawade basirata nanti twaxu dankanaxuntenga wado hada a min alfaraid ken kana gelli farlanu ñakirndanandangani ووجه كون البصيرة من الفرائض لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة شر لنا رحمه الله هذا لكاكو أتي ورني هو بيغا نتواغو دانقنا غنتنا كرنا أنا كارسون تدي متواغو نيامغا aga kirnda ñanati kata ho keɓeya ka gani farla ñe kembiranga ndan kanya kaña kannanga agaña farla nyuga mene idan terndambe sanga tanken dan a to ñi danka kana unten na ñammaga nkanke ñimmere ga ma ha mimme hana anken tanga ña nga ti farante sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan kan ni mega na ha hami de anke ñimme ma ha hami a ko hoga ko ninda ngana ara kitabe go go tugu ke nonga ara no kunyu go hari katinga ti ko tugu ga kadima hani daga ha mun dai nda kamale nti nti kitabe kanda antanda kita kambira ti daro ani gara go bonka kitabe da ko tugo na di ma kunya hani wa mun nan daga nda nya kam Nti ya akhi nti serebe hanabe ga hataji katta ke kitabe kennan ken nyimmai ne an ken an kawan nan ta ke kitabe kara anna hami hana an kan nyima ma kitabe be hami o an daga na ken kaga hoy kam mo ko tay go o akhi go na to kon tangana nta kama ngai ban naml ko tare tafsirin ga katay bal jaraka ilmuhum fi sa'a bal hum fi shakkin minha bal hum minha wada bal jaraka ilmuhum akhirah ma ayalika ba ha ali ha bal jaraka ilmuhum fil akhirah atinna ngani tika aya tafsirin ni kannan nti mufassiruna num me so ganta nyana dan ka amma ukuma ha tan mi qiyaman ko ta ai ikuntu aunga kenyan timme qiyaman ko ta ke barendi dimma ke be gara dunyi qiyaman ko ta biran kamma igati garanya ni duna da sikamma nya ganyidi qiyaman ko ta imme gara ngariya gara ngalle ngai to tu ko manten timme dan kana auntu menga amma dunadi kunni sikkanyadi kiyaman kota kibarendi ayi dunadi kun pinkintanya ni bakat kiyaman kota kibaren maka idan ta aya ke hinu sikya ha nogondi ho hana ke kiyaman kota hillo ke ni dunadun kibarenye wado hada o tafsirin fa katte suratul naml de ndi kalon da ko hube ga amma arraju indi ken kya akamanti basun tat alla da nya ga yan tafsirin ni mi ata unnonga agara tafsir mogombe nkenta saguna ken kon agara aya ke tafsir mogombe nta saguna o ka girno nganda akri nda kunyi ntanna jamanya diwa ati abo ntangana ke da nilli tenang kri aga gira din kri nda an kenan a atu be na ko nti wallahi mbanu do kullahu nyatinang o suko man to on to qur'ana to amma ngi ko daga nugudun kullahu be kinnan ngallen kan ngara kaya tafsir mogombe nke kanu nke kanu nke koni ga kebe nan da Allah Qur'an tafsir ke wala atin da ngani ba sun da dalingi da dalingi da da abi ta hillande aga nyongo tafsirin kamma manin ke me ga fa no gonne awanti ba sun na nyonga mene mani kai tu tafsir ke no gonne ti tabarka nke ma ko na dangan jang kanya ngoi mekani kan na ngabane gwana no akan kana munde kenya ne rekone kone nanti watu anondi ken banna abuga se dan nan tanta ho hondan binne tu ha gelli duna dan ke matu ge tangol lunga to ken abuda ngana hada mara men nan kawa anna hakkere kita anna hakkere kita siri siri siri siri siri siri siri anna hakkere kita nyammo ko suli surtu hube gare kirlin kibara nyanga anta ke betu man nan allai fadin telo nda jamaane ke to gon kon ninga kaman to to kon tangana ti aw ka sayyibin min as-sama suratul baqara te ay wala kanga he imi sale nga hoy meta nyake hera nyake ke ta ho meta nyake nya ha yo nta ma ya ke kana fasaran dangani ha fihi zulmatu wa ra'd wa barq ma kunta no nta ndaki nyere ka na ren ka fasaran dangani ka sayyibi kanji bujinte ta te kanga da meta nyake ha ha kanji gujinte sayyid ha be sa kentu an ganta kentu kamme nyimme sirabe ga taxuni gan ke tan kan kenne tafsir ndano ñanga kuwa konni tu sere hana be gara kanda kana wanke maxa ko to kun kamannungawa soken cabudaruno halan halancuronde amma an na twaxu dankanaxunten kita kenna gelli farlaña gellanga tan xirndine axoni amma nan daga sigi kundunga tanga diga me ko nu hubbe dan kana gon tamma ko len ka hay mo gombe arno kiskenga sallallahu alaihi wasallam